Ƙungiyar ƙasashen yankin Liptako Gurma da ake kira ALG wacce ke kunshe da ƙasashen Burkina Faso, Mali da Niger ita ce ta shirya wannan taro da ke ba ƙwararru a ƙarƙashin wani kwamitin ƙasa da ƙasa damar tantauna halin da ake ciki a gonakin jama'ar ƙasashen uku ta yadda za a ɗauki matakan daƙile dukkan wata barazana. Alhaji Saidu Uwa shine babban darakta a hukumar tafiyar da ayyukan kungiyar ALJ. Kun san shekarar cin hwara kamar shekara bala'i ce eh, cikin gonaki koko eh, cikin dazuka inda itace su eh, shi na yasa don wanga komiti eh, an ka kafa shi don saboda shi bi sau da kafa duka waɗannan wurare inda ake iya samun kwaran nan dukakin ta fara gungu-gungu a samu a kashe ta nan ta mace matak ma'aikata na fannonin kulawa da ciye-ciye na kwari su ma za su ba mu bayanin aikin da sun kai bara sa'annan kuma su ba mu bayanin program muke inda sun kai bana Eh, bakwai biyu da sun wuce an ba mu bayanin can inda take tasowa yankin aziya babu komi sakamakon lura da yadda tsuntsaye yake zama wata babbar barazana ga albarkatun noma ya sa kwamitin ƙwararrun ƙungiyar ta alj ya gabatar da wata muhimmiyar shawara jiya mun yi zance kwarai bisa ga tsuntsaye su ma kun san wani bala'i na in shekarar su ta zo eh, nan mun ce eh, wagga ƙungiyar tamu ya kamata a yi mata gyaran huska don saboda a sa mata cikin kundinta kulawa da tsuntsaye eh don surveillance a tsari wurare tun da an san duka inda suke zama inda suke zuwa inda suke kwana inda suke cin abinci akwai yanzu wata tsutsa sabuwa da aka ce ma sheni eh, legionnaire ba a santa da mugunya ɓanna yanzu gashi ita ma eh, ta fara kamari cikin yankin sahel Eh, sai dai a ce ita eh, kamarinta bai kai kamar yadda take cuta ma waɗancan ƙasashe na bakin ruwa Eh, kamar su Cote su Ghana su Benin. Bankin cigaban gaban nafiyar Afirka da ake kira Badeya wanda ke da cibiya a kasar Sudan ne ke tallafawa kwamitin na lipta ko gurma da kudaden gudanar da ayyukan yaƙi da fara saboda haka Somda Salvador da ke halartar wannan taro daga kasar Burkina Faso ya ce akwai buƙatar gwamnatocin kasashen Nijar Burkina Faso da Mali su ƙara dafa musu don samun isassun kudaden tallafi daga masu hannu da shuni. Avec l'accompagnement eh, qui nous eh, aide à rechercher les moyens auprès des partenaires. A baya-bayan nan kwamitin yaƙi da fari a ƙasashen yankin Sahel wato SEALS ya sanar da cewa ƙasashen na Sahel na fuskantar barazanar fadawa cikin halin ƙarancin abinci a bana. Mafari kenan da kwamitin na ƙwararrun ƙungiyar ALJ ke ganin buƙatar ƙara jan ɗamarar yaƙi da dukkan wasu cije-cije don kare ɗan ƙalilan ɗin da ake hasashen samu a ƙarshen damanar da muke ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.